Dubara na da wata suna da haske, kin biya ta seke soyayyar mu har abada. Ko rana da wata sun daina haske, kin biya ta seke soyayyar mu har abada. I love you baby, sarauniya baby. I love you baby, soyayyar mu har abada. har abada ga kaɗan daga cikin falafalan fallafallan kurakuran ma'aurata ban yi aure ba don in zama baiwa ban yi aure ba don in zama ba ni da dama gudanar da ra'ayina kin da aure kamar duniya ce da za ta mai da mace kuntacciya mara galihu wa zai kalle ni ya ce yara na guda biyu a kuran bilicin zan zo in fara yi kar da yake biyo kungiyoyin matan nan masu biyo fifikon mace da Allah idan ke ba za ki ba ki bata ta yi me haka abu na zamani ke kama ba ya aure ba kar ki ja mana abun kunya mana akila ya sha bamban da bambancin ganin idanunku wannan irin masifa ne wai ai ni dai ba zan bari aure ya hana ni rayuwa ta ta jin daɗi ba ko kuma irin rayuwar da nake tun lokacin ina samartaka babu ke babu mijinki sai yara kaɗai a cikin gida sun taya makaranta ga yunwa ga ba abinci haka Allah ya tsara mana rayuwar mu iyayen ba su damu da mu ba karan tsayin fitar su nishaɗi ya tsi da tsayin tsinin farin cikin iyalansu ku kalli shirin akila don tozali da ma'anar da ke cikin shirin ba dai kuɗi kuke so ba zan ba ku amma na ku taimaka mu ku mun da motsi dole muna buƙatar ganin iyayen ku rabu da su ku yi da abin da za ku yi ba duka kuna kallon wanga shiri ne daga kamfanin today's live nigeria limited a kila mace ba ta zama mara tunani a lokacin da ya kasance cewa abubuwan da yake ranta da sharhonar da so ta yi a zuciyarta ne a gabanta ba kula da 'ya'yanta ba to kai ka kula da su mana ba hurumi na bane Oke ni hurumi ne kenan wai mara ta ma tambaye ki me kake hotel shakatawa ko kara ƙara faɗa ne to da ita mahaifiyarsu ba ta nan kai a matsayin mahaifinsu ai kai kamata ka zauna da su Ɗaukar nauyi Mansura Isa shiryawa Muhammad Ɗallansu Akila. Ba da umarni Shak Isa Alolo. Me yasa kake kallo na kaman baka gane ni bane? Kin tafi tun jiya, tun jiya. Kin kwana baki da ba sai yanzu? wace irin rayuwa ce kika ɗauko kanki ne yanzu fatima wace irin rayuwa ce wanda wace iri ce ko a haƙƙin aure wani na shiga haƙƙin wani ne idan allah ka yi haƙuri daina kila.